mamayar da wasu 'yan Nijar suka yi wa titunan Dakar na kasar Senegal a makonnin da suka gabata ita ce mafarin dambarwar da ta taso a tsakanin jama'ar wannan ƙasa da ke ganin lokaci yayi da za a taka birki ga masu fita waje da sunan bara. Ganin yadda abin ke zama wani tonoro maras digi, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na Rezo Esperance Bashar Maman na daga cikin masu ciza yatsa akan wannan batu. kana da kuɗinka wanda za su iya baka dama ka je ka yi wani kasuwancinka ko ko wani aikin hannunka kuma ka ce ka yi bara wannan shine abun yake ba da al'ajabi to kuma yanzu an samu matsalolin rashin abinci a wurare da yawa da dama daga cikin masu rungumar wannan kaskantacciyar ɗabi'a kan fakewa da addini don mayar da ita sana'a waɗanda galibi kan yi abin ba da wata ƙwaƙwarar hujja ba wannan ya sa malamai magada annabawa irin su ustaz malam haja alalo suka fara tunatarwa a musulunce mai da bara kasuwanci kaskastar da kai ne allah ce wala kad karramna bani adam mu muka karramar da bani adam mu muka kan ba shi bani adam mu muka ba shi daraja kenan kowa ba shi daraja kaga ba a hana a yi bara ba bisa ka'ida ta yadda aka ce a yi amma ba irin wanga ta neman kuɗi na ga mai baran da aka karɓe ma jika saba'in bakin isa da idanuna na ganshi ba na jiya ba ne ba yana bara ne ya tsaya ya tsuguna ya yi bawali ashe bandi sun gani suka zo suka ɗauke. wani abin da ke zama bakon al'amari shine irin yadda ake amfani da yara ƙanana cikin wannan haraka babu inda addini ya ce ka ɗauko 'ya'yan mutane kai da kanka baka iya rike kanka ka ɗauko 'ya'yan mutane don ka zo ka sa su bara su samu abin da za su samu maka abin da za ka ci wai don ka koya musu karatun kur'ani ba haka aka ce a koyi karatun kur'ani ba ka ga waɗannan ababe ne inda tsayawa za a yi zamna a yi magana a kansu ababe ne waɗanda yake dama musulunci ya hana a yi su kuma ya ba da ta yadda za a yin su da dalilan da yasa za a yin su gudunmuwar al'umma a yunkurin cire bara daga kawunan waɗanda suka mayar da ita sana'a na iya zama wani bangare na matakan murkushe abin tun daga gida nan inda ake cewa mutane suna ta bara ai suna da manyan masu kuɗi kuma an san su kuma suna da masu hali manya-manyan ma'aikata wanda in suka gama ƙarhi da ƙarhi suna iya su kawo wani abin wanda zai taimaka jama'a wannan yankin don ta hidda bara daga zuciyarta ta rinka kare mutuncinta ta hidda wannan raunin. Shugaban kasar Nishar Mohammed Bazum wanda a ƙarshen watan Maris ya bada umarnin maido da wasu 'yan Nishar sama da dubu akasarin su mata da yara da ke bara a ƙasar Senegal ya lashi takobin kawo ƙarshen wannan haraka. Irin wannan al'amari ina kira ga 'yan ƙasa su san da ya kamata mu tashi tsaye amma ban mu yarda da wulakanci da cin fuskan ƙasanmu a ƙasashen waje. matanmu da 'ya'yanmu su je suna bara za ni gudanar da program na waye ma mutane kai kuma za mu yi tsari na yadda mutane su shurare mu kuma su sake al'ada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.